hula arba'in hijiriya kuma yau tara ga watan januwari watan ɗaya kenan shekara ta 2019 miladiya wannan shine karatunmu na biyar ko a cikin littafin da muke karantawa mustasar siratun nabi sallallahu alaihi wasallam wa siratu ashabihi al'ashara idan ba manta ba mun shiga fasalin da yake magana akan matayen annabi sallallahu alaihi wasallam wancan satin mun karanta labarin na na khadija la ya a gare to sai ma ya ce sun mata zawwaja saudata binta zam'ata ibn qais ibn abd shams ibn abd wudd ibn nasr ibn malik ibn his ibn amir ibn ابن غالب بن فهر القرشية القرشية باي عمل باي من في عمل صلى الله عليه وسلم سودة بعد خديجة باي نيا أور خديجة بمكة قبل الهجرة قبل مكة كانت الهجرة وكانت قبله عند السكران ابن عم كافن تأورا النبي صلى الله عليه وسلم دا كان أورا السكران ابن عمرو أخي سهيل ابن عمرو dan uwan suhail ibn amr wa kabirat indahu kuma ta girma ta ta manyanta har ta yi shekaru da yawa a wajensa wa arada talaqaha har wata rana ma ya so take da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa wahabat yawmaha li aishata sai ta bayar da kyautar kwananta da girkinta zuwa ga aisha fa amsaka sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ci gaba da zama da ita wannan magana ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya sake ta hadisin yana nan a cikin sayo da bukari hadisi da 2593 da sayo muslim hadisi na 1463 to kamar da muka saba idan muka faɗi sunan ita matar annabu sallama kamar yadda muka yi wa na khadija sai kuma mu faɗi asalin sunan nata in yana da shi sai kuma mu ɗan ba da labarin da kaɗan to ita sauda asalin sunanta sauda Abin da ake nufi da saura shine jagora shi kuma jagoranci wani abu ne da Allah ya jarrabu zuciyar ɗan adam da shi jarrabawa ce amma duk da haka duk ɗan adam mai kakke yana son shugabanci sai dai wasu dalilai su sa shi ya bayyanar da kyamar shugabancin ko misali idan ya zama mutum yana da damuwa da addini da kuma masaniya akan irin halin da wanda ya sakaci da shugabanci yake tsintar kansa to sai wannan wannan dini din sai sa shi ya mutu shugabanci musamman ya san yana da rauni ko kuma yana da asalin rauni na zuciya ba'afu shakhsiyya ya zanto wannan ba'afu shakhsiyya din sai ta sa yayi daban da mutane to da haka shi sai ka gama mutum ba shugaba amma sai a sa masa sunan shugaba wai fatan in ya girma ya zama shugaba to sau da kenan بنت زمعة العامرية القرشية ما هي بيرتأسة الشموس بنت قيس ابن زيد ابن لبيد ابن أخي سلمى بنت عمرو بن يزيد ابن لبيد أم عبد المطلب الأنصارية ما هي بيرتأسة الشموس إذا أنت الشموس إذا تي متى an san mace mai toma ko macen da batta da haƙuri ba a zaman lafiya da amma asalin ashamus wato sifa ce ta alfadari ko kuma jaki a karamakunmulla wanda ake ce masa hutu ne hutun jaki eh na yawa to duk abin da aka faɗa daidai ne wanda dai ba ya daɗin hawa sai ma ya kada mutum sai ya kaza to shine ashamu gashi na cikin sahih bukhari ta'liqan hadisin nu'man ibn bashir yake cewa yana faɗa yadda suke haɗa sahu a lokacin manzon Allah sallallahu to yace amma yanzu idan ka nufo mutum zaka liƙa ƙafarsa a jikin kafarka sai ka ganshi ka annahu baghalun shamu sai ka ganshi kamar alfadari ne mafaɗaci hutsin alfadari me yasa suke sa wa 'ya'yansu wannan sunayen saboda koda za a kama ta a mai da ita baiwa